بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من دعو آه جولة تبيكنا جلسة تبيو a cikin jalasat na wannan daura daga littafin waqafatun inda qawlihi azza wa jal wala taqma laysa laka bihi ilm yau muna safiyar asabar 26 ga watan sha'ban hijira ta 1447 daidai da 14 ga watan fabrairu 2026 daga masallacin jami'u muhammadu Amin. da ke nan birnin azarai a yankin katagun jihar bauchi za mu tashi inda malam yake cewa alwakfatul ula haqiqatul fatwa abu na farko a cikin wannan waqafat shine batu akan menene asalin ma'anar alfatwa alfatwa fil lugha ismu masdarin min al-ifta' wannan shine wato alfatwa lafazi ne da yake da ma'anar yake a wazani na asma'ul masadir daga afta yufti alfatwa yuqalu aftahu fil mas'alati yuftihi idza ajabahu aftahu fil mas'alati ya bashi amsa yufkihi yana ba da amsa A ajabahu akwai abu da ya faru a nan a ilimi na luga shine annaqal wato su balarabe agun balarabe alfatuwa, hiya jawab. amma mu muka tsako kalmar alfatuwa, hiya su'al ko hiya su'al hadi latifa yanbaghi an tanabbaha laha Alfatwa inda الفتوى عند العرب هي الجواب ولفظ الفتوى بعدما نقله الهوساويون إلى لغتهم اعتبروه sual gafata mala ina da fatawa wato ina da tambaya to su ko yace bari in baka fatawa wato bari in amsa maka to dikila kuma yana daga cikin adbat a harsuna irin waɗannan akan samu kalma ta bada ma'anarta ta ba da kuma kishiyar ma'anarta a larabci akwai eh, tattaunawa tsakanin malaman luga ko akwai irin waɗannan kalmomin ko babu lallai akwai wasu kalmomi a larabci da suke ba da ma'anarsu su ba da kishiyar ma'anarsu kamar ragiba ragiba bi ma'ana a habba shay'an wa ragiba bi ma'ana hahu, eh, haka kamar nasaka نسخ bi ma'ana شيئا ونسخ wa nasaka bi ma'ana نستنسخ وكنتم kunna ما ننسخ أي ما نمسه كنا so watakila a Hausa ba ban san ko Hausa da wannan fasahar ba sai an je Kano sune suke takama sune suka fi kwai Hausa hala a samu madama gudir ba kasa Hausa bace ko ƙasar wata gaman gambiza ne da kare-kare da bare-bari da fulani oman siwahu <laughs> Allah ya kyauta so a waljam'u wasu futiya walismu alfutiya alfutiya yuktabu bil alif hadhihi al alif tusamma bil alif al yabisa alfutiya bil alif wal fatwa bi alifin maqsura al-alif wannan tsaye ta jikin al-futiya ana ce mata alif al-yabisa al-alif dake jikin al-fatwa ita kuma alif ne maqsura mun gane bambanci tun daga da ake rubuta su ko wancan ana rubuta shi da alu al-futiya kenan wannan kuma da ya'um amma mara ɗigo. Ah, wal jam'u al-fatawi min al idan zaka yi jam'in al shine ake nufi shi ake yin jam'in shi alal fatawi kaman sunan wancan littafin na Suyuti al-hawi lil fatawi sunan da ya saba yake daga kace lil fatawa idan kuma zaka yi jam'in daga fatwa shine al-fatawa kamar majmu'ul fatawa to kalmomi ne guda biyu kamar hasana ce da usaina al-fatwa da alfutiya. futiya fal jam'u min al-fatwa huwa al-fatawa wal jam'u min al-futiya hiya al-fatawi dukkanin su kuma amsassun kalmomi ne a wal futiya tabayyun al-mushkil min al-ahkam shine yin dalla dalla da wani abu wanda yake da sarƙaƙƙiya na cikin hukunce hukunci qala Allah subhanahu wataala wa yastaftunaka fin nisa' Ina ƙara wannan sinin da ta'un su ne sai su ba shi ma'anan talab talabul jawab istafta bi ma'ana talaba jawaba wa afta bi ma'ana asdara jawaba yastaftunaka ay yas'alunaka kenan yatlubuna minka fatwatan aw fatwa al al, al fi nisa'i wa qala fi akhir surati nafsiha surati nisa'i ko inda yace yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala yastaftunaka suna neman ka amsa musu ka ce musu Allah ne yake amsawa da kansa wannan amsa daga Allah ne ba tawa bace ne ba qala ibn atiya fil muharrar al wajid tafsir ibn atiya kenan inda tafsir Allah yuftikum ay yubayyin lakum ma sa'altum Allah yana muku bayani game da abin da kuka tambaya wa amma al-fatwa fil istilahi fa huwa tabyin shari an dalilin bayanin hukuncin shari'a daga dalili ba daga ra'ayi kuma lanka ba liman sa'ala bambancin fatawa da karantawa kenan ita karantawa da wa'azi da nasiha kana iya ma kowa amma fatawa ita sai an tambaye ka in ba tambaye ka ba kai, in kuma aka tambaye ka in ka sani dole ne ka amsa baka amsa ba ka ka ilimi hukuncin ɓoye ilimi kuma wato fasikanci ne tabyinul hukumi a shari an dalilin liman sa'ala anhu bila ilzamin ba tare da ka tirsasa mai dole ya aiki da abin da ka faɗa ba nan kuma shine bambanci tsakanin mufti da alƙali shi alƙalin ya faɗa dole a yi in ya ce a ciri kuɗi ka za a bawa ne saboda an cuce shi to dole a yi amma idan mai fatawa ne in ka mai tambaya in ya baka amsa an ka ga dama ka yi ka ji tsoron Allah ka yi ka kuma dama ka ki tsoron Allah ka ki ka jira sakamako shine ma'anan bila ilzam wa ala hadha fal fatwa wasfun wasfu shay'in bi hallin aw hurmatin aw nadabin aw karahatin aw ibaha siffanta cewa abu kaza ya halasta ko ya haramta kuka ce mustahabbi ne ko makruhi ne ko halas ne aw qaulul alimi lis-sa'il fa'al aw la taf'al ko kuma abinda malami zai ce ma mai tambaya kayi kaza ko kuma kada kayi kaza aw ko ya ce mishi ana ara kaza aw la ara kaza ina ganin kaza shine hukunci ko kaza ba shine hukunci ba wa nahu hadha min al-alfaz da kalmomi ire-ire waɗannan yace a fahimta ta a gani na ko abin da na karanta wal mufti huwa al mukhbir bi hukm Allah ta'ala li ma'rifatihi bi dalili wanda yake cewa al mufti shine wanda yake bada bayanin hukuncin Allah game da mas'ala saboda ya san dalili mu kiyaye saboda ya san dalili ba kawai saboda giringidi shi ba wal fatwa qawlun 'ala Allah wa tawqi'un anhu ita fatawa magana ce a madadin Allah sanya hannu ne a madadin Allah kai ka zama wato wakilin Allah ne lanna tashri'a min khasa'isihi subhanahu wata'ala saboda shar'antawa wa mutane doka yana daga cikin da Allah yake banta da su wal basharu mukallafuna bi talabi bi tatallabi shari bi alati mu kuma abin da aka umarce mu shine mu nemi sanin wannan hukunci wa ذكر العلامة ابن القيم العلامة ابن القيم الجوزية Allah ya gafarta mishi ya rasu 751 bayan hijira ko ibn qayyim yana da littafi mai suna i'lamul a ar-rabbil alamin ko a'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin malamai sun yi saɓani wajen babtin littafin babtin sunan wasu suna karanta shida da i'lamul muwaqqi'in wannan shine abin da fi shahara ilamu ma'ana kamar a ce sanar da masu yin tauƙi'i wayar da kansu yin musu bayanin abin da ya kamata su sani tambihuhum shine ilamu almuwaqqi'in ar-rabbil alamin sanar da masu yin tauƙi'i a madadin Allah abin da ya kamata su sani wannan littafi ne mai muhimmanci kwarai ibn qayyim yayi shi ne asali kamar kokarin yin sharhi ne ga littafin malaminsa ibn taymiya mai suna a asiyasta shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya amma ba sharhi ne kamar yadda aka san shari'a a al'adance ba ah, ya faɗa da zance ko zancen ya faɗa da yawa ya magana akan abubuwa iri daban-daban zaka samu usul za zaka samu maqasid shari'a zaka samu abin da ya kama da siyasar shari'a ita kanta zaka samu adabul fatwa za ka samu magana akan al wa taqlid magana akan abin nan wato alhiyal da magana akan abin da ya shafi tarihi ma na wasu masu fatuwa cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu ya faɗa littafin sosai gaskiya da wuya a kone tafi a musulunci kamar shi a cikin falsafa ta a tashirin islami ila janibi littafin al'imamu shatibi wanda sun yi littafin kusan lokaci guda amma ba su san junansu ba ba su rayu a wuri guda ba da mamman shaɗi a littafin shi na ne sunan shi al-muwafaqat shi ma ya irin wannan aikin zamaninsa daya amma shatibi yana yammacin duniya yana andalus ibn yana gabashin duniya yana rayuwa a kasar suriya a dimashku so shi din yana da faɗi sosai fiye da wancan wasu kuma sai suka ce a alam ba a ilam ba a alamul muwakka'i an arabil alamin wato sanin wasu daga cikin taurarin masu sanya hannu a madadin Allah to in ku haka ne tabbas littafin yayi ya yawa domin iya kawo wannan taurarin ba su ne asalin fokas a littafin ba ba su ne focal focus ɗin shi ba ya kawo su ne kamar wato haka mara alaihin mururar kiram mari wasu malamai suna ganin haka ɗin daga cikin wanda suka yi ba da inaya sosai akan wannan littafi akwai malam bakar abu zai Allah ya gafarta mushi da tsakam ɗin shi yana da tim na researchers wanda suka yi aiki akan kaltafan ibulkai gaba ɗayansu. kamar da yake fara a littafinsa na sira ta ibn qayyim cewa ya karanta duka turasin din ibn qayyim duka wani abu da ibn qayyim ya rubuta wanda ya tsira aka same shi a duniya ya ce to ya karanta shi sai da ya gama karantawa kuma sannan ya ce to bari ya tarihin ibn qayyim dan yanzu ke kamar ya rayu da shi da waya ka samu wani a zamanin nan wanda ya san ibn qayyim irin sanin da bakar abu ya mishi Allah ya gafarta musu gaba daya akwai kuma mashhur Hassan alu Salman shi ma yayi tahqiqi littafin taƙiƙi na shi na daban da wancan ne a cikin su za ga ya tattauna a cikin mukaddimarsa kokarin tabbatar da meye daidai meye ba daidai ba game da su littafin kuma duka dai kowa ijtihadin sa ne da haka in ka zo ne ya ce a alamul muwaqqi'in akwai masu faɗa haka da kai sauri ka ce kuskure shine abin da muke so mu iya bakin mu in kai ka saba jin ana cewa ilam sai ka zo ne ya ce a alam to kafin ka ce kuskure yake ka san watakila yana da abin da ya dogara da shi mu rage kuskuren da ka ji abu ba yadda ka iya ba kawai ka ce mu rage gangancin da ka ji abu yadda ka iya ba kawai ka ce kuskure al-imamul kisa'i kisa'i wannan namu mai qira'at kun san kisa'i malami ne a irin malam fadali yana zama tare da sarki sarki Abu Ja'far Mansur mutumin shi ne sosai tare suke cin abinci tare suke yawo tare suke zama a majalisa kuma an zo sallah lokacin sallah shi ne limamin su wata sai musu sallah sai ya karanta wata aya ba yadda aka saba jinta ba kaga idan mu ne yanzu kawai alhamdulillah yau gangaren yayi kuskure ya sha danja yau shikenan to ya gama karatun shi gama sallah ba wanda ya yi mushi magana har sai da aka yi da sallah sai shi sarkin da kanshi ce gafarta malam yau wata riwaya ce da ma aka yi mana ya ce wallahi kuskure ya ce kawai ni ma na jurin ya kakare mun a shahidi shine malami irin wannan ko ka je kuskure kada ka saurin wai kai ne ka gano kuskuren saurara a tabbatar kuskuren ne duk saurara a tabbatar kuskure ne amma mu yanzu kokarin mu kawai ya za a yi mu kuskuren na gaba da mu sai Allah ya iya nuna mana kurakuran sai kuma ya kwashe albarkar mu na makaratun to da ne ka tsira kenan kokarin ka kawai ka ga kurakuran mutane sai Allah ya nuna maka kurakuran domin shi aibi duk wanda ya neme shi zai gan shi duk inda ka nema aibi to za ka gan shi tare da bil'adama ne domin dama Allah ya yi su da uyub ɗinsu su. da ka duk wanda ka ce bari ka tasa shi ta wa ƙurilla kana neman aibinsa za ka ga aibin to amma iya riba ka kenan daga nan Allah ya kyauta to ilamul muqin a ciki al-imamu ibnu al-qayyim a maganganun da ya ta yi ya faɗi cewa anna awwala man qama bin nasb at-tawqi'i an Allah ta'ala huwa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon wanda ya fara tsayuwa akan yin magana a madadin ubangijinsa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ashabuhu al-kiram sannan sabban shi masu daraja ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya dade su gaba ɗayan su sannan kuma min ba'dihi bayan bayan annabi kenan thumma tabi'una lahum bi ihsani sannan tabi'ai wa hakaza haka dai haka dai suna kowane zamani ana samun malamai waɗanda za su zama su ne suke rike da ragama ilimi da fatawa da sauran ayyuka na malanta waɗannan su sani kamar da rukai yake cewa su san girman mas'uliyar da ke kansu idan na jin ko ciyaman ɗin katago local gama aka ce ka je ka wakilta a wani taro ba za ka je ka faɗa abin da bai aiko ka ba ka je ka ce mai islamiyya na ya ce zai gina musu blok ɗaya da aji zuwa da offices fully furnished kuma shi bai saka ba za ka je ka wannan gangancin dole ka jira sai ya faɗa kawai dan kana kaninsa ko limamin masallacin sakatariya ce to tunda abun ku ne na ustazai ka je ka wakilce ni gafarta mala sai ka je ka tafi kin baki a madadin ciyama ba za ka yi wannan ba to bala sana Allah ubangiji so da ka dinga shu'uri da girman mas'uliya wai da kana alfatwa qawlan ala Allah to kamar yadda muka ambata cewa fatawa zance ne a madadin Allah wa tawqi'an anhu sanya hannu ne a madadin Allah fama hukumu tasarru'u ilaiha sai hukuncin gaggawa wal mubadaratu ila isariha da yin shaf shaf ai maza a bada fatawa wa tasaddi laha da tinkara fatawa a wikiti ha mubadiha ko mutum ya haura ya ta katanga ya shiga duna rawiyatin ba tare da ya ba a hankali ba audirayatin ba tare da ya ƙoshi da ilimi ba kama huwal halu fi zamanina kamar yadda muke gani a wannan zamanin wal asaf abun bakin ciki min kathirin min mubtadi'i tullabil ilm ɗalibai wanda suke matakin farko na ilimi su suke da wannan gangancin da wannan gaggawar wa mudda isaqafa min al-kuttabi da kuma da wasu kuma ce yan boko aqida ku wato waɗanda suke ganin kansu ya waye waɗanda suke ganin sun fi kowa iya magana sun fi kowa iya turanci sun fi kowa iya fahimta su ne mudda ƙafa masu ganin su wayayyu ne min al-kuttab daga cikin marubuta wal muhallilin da analyst masu tattauna al'amuran yau da kula yake cewa ko masu sharhi wal khubara da expert ƙwararru wasa'ir mustakhdimil wasa'il tawasul jima'i da sauran masu amfani da kafofin sada zumunta ɗin waɗannan nau'o'in mutanen ɗalibai 'yan jigari-jigari da suka fara karatu da 'yan boko da masana da masu tattauna al'amuran yau da gobe da sauran social media suna ke cewa ‘yan comment ko? ‘yan comment <laughs> duk waɗannan yanzu suna da baki akan fatawa lil'asaf lil'asaf shadid ya ce min al'awam daga cikin al'awam su ne gama garin mutane mu kenan ya ayyuhan nas a gun malaman fikihu duk wanda ba mu sai ba sunan shi Amin. kamar yadda kaga lauyoyi suke a gun lauyoyi duk wanda ba a kolin ɗin shi su ba sunan shi leman jahili shi ne ma'anar leman yes a gun likitoci in kaje asibiti duk wanda da ya mbbs ne suke kallon shi bai san ciwon kansa ba a duniya haka suke mai har ko da nurse da ke taya sa aiki da pharmacy kallon banza suke musu suna musu kallon banza haka sojoji suke masu biliyan mu ah, private haka suke mana kallon private ake ce mana kuma ne ma civilian ko farar hula haka suke mana kala irin kawo mutum ciwon kanmu kamar yadda alamomi suke masu ran mutane kallo ko kai ka iya ƙwar'ani ne <laughs> wannan shi ne kullum hizbin maladahim farihun to a gun malaman fiqhu haka suke kallon duk wani wanda ba mujtahidi ba to sunan shi kawai ani wato duk wanda in abu ya same shi sai ya tambaya ko sai ya ji mai wane ya faɗa yana cikin awam al'awam mai man la mutu ilmi shar'i bi nasabin wala sababin wanda bai dangantaka da ilimi bai da wani abu da la jamala lahu wala naqa duk waɗannan yana sa da magana a cikin harkar ilimi me ya kawo wannan daga cikin shine abin da muka fara ɗan ɗazu abin yayi sauki kowa yana ganin kamar yana mai gane-gane, gani laqad hadulat hatta bada min jiladiha kulaha wata ta ha kullu muflisi wai yara mun miya aka wata kasuwa ko ma zai iya ta ko daga wannan ai ba wani tsada na ba ko amma idan ya ce kaga sai wanda ya san ya koshi aljihun shi ya cika to haka ake gani kaga sai aka fara lissafa cewa ɗaliban ilimi su suka fara buɗe wannan kofa ɗaliban ilimi su suke da alwizrul akbar walahu wujruhum wa wujra man amila bi hadhihi al-mas'ala su suka fara bude kofa da yadda ake yin kafa mutai ya zama malami shine sai yayi karatu karatu ya ishe shi ya samu tamakkuni malaman shi sun samu shi albarka malaman shi sun yi graduating din shi su da kan za su ce to wani eh tafuri ka ka je karantar wani eh to zo ka zauna majalisin nan ka karantar duk imam malik in haka ya faru da su imam malik ahmad ibn hanbal imamu shafi'i al abu hanifa duk wani malami da ka ji labari a duniya in ka bi tarihi za ga cewa ba shi ya sa kanshi ba mu kuma yanzu kowa shi ke da kanshi amma malik sai da malamai goma sha shida a madina suka ba shi. ijaza cewa ya fara ba da fatawa al abu hanifa ya sha zuwa ya rufe makarantar da ɗaliban shi suka buɗe ya kore shi ku dawo makaranta ya yi ma ɗan shi haka hamad ibn abi hanifa ya yi mishi haka yi ma ɗalibin shi zufar irin wannan zufar yana jin cewa karatu ya ishe shi kuma malam ya tara ko ina, malam ya ki mutuwa malam ya ki ba da majalisi malam baya ba da ɗani kawai sai ce gaskiya shi ya haƙura kawai ya kuma ango su kawai fara karantawa sai malam abu hanifa sai samu ya ga kwanar daga zufar ba zufar na cikin ɗalibai ya zaƙa ƙurai sai ce ina zufar aka ce ai masallacin na angon su gabata malam ai yanzu ana yake majalisi ce ok wuyan shi ya yi kauri sai ce to shikenan aje aka mai fatawa sai aka tafi aka je aka ce ga fatawa in ji malam Abu Hanifa ya ce tela ne aka kai mishi kaya zai dinka bayan kwana biyu da kaje zaka ansa sai ya ce ƙarya ne ban kawo mishi ba aka yi duniyar nan ya ce wallahi ƙarya ne ban kawo mai ba baka da da dole ka hakura bayan kwana biyu sai imani ya dawo mai sai kawo ma kayanka har gida ɗinke ce to ga kayanka na na na na gana na yi kuskure ga kayanka to tambayar shi ne za a bashi kudin dinki ko wala a bashi ba aka ji akan mazufar wannan tambaya ya shiru ya shiru ce a ah, ta za a bashi kudin ɗinki tun da ya yi aikin ce abu hanifa ya ce ba za a bayar ba ita oke oke tun da abu hanifa ya ce ba za a to ba za a bayar ba aka ce abu hanifa ya ce za a bayar dama aka yi ce musu duk amsan da ya bayar ku ce na faɗa aka santa sai ce to a bani kwana biyu zan yi nazari da koma gida ya ce matar shi wallahi na jawa kaina musiba <laughs> kin ji kin ji abin da ya faru da ni yace to shawarar da nake baka kawai kuma goma lan ka je ka tuba kawai ka je ka nemi tuba ka koma makaranta to shikenan bari in gwada sai ta bugun Abu Hanifa yana zuwa yace ka zo ne akan maganar fatawar tela shi wallahi fata mala a dai mun afuwa ta mala an samu kuskure wallahi shedan ne wallahi yan anguwa ne suka ce ya kamata dai a dinga taimakawa ce to zauna aka yi darasi aka tashi sannan Abu Hanifa yayi mai fada mai nasiha ce da haka kuke halakar da ilimi Shin ni ba na zauna a nan har sai da Hammad ɗan Abu Sulaimana ya rasu ba sannan na fara karantawa ku ba za ku iya jira lokacin ku yi ba ya mai fada sosai ce to algata malam dan Allah dai a taimaka min da amsarsa saboda ta hayyara shi gaba ɗaya. sai wannan mas'ala ce mai sauki za a tambaya yaushe ya dinka kayan shin ya dinka ne kafin ya denial ko bayan ya yi denial idan kafin ya yi denial ne ya ɗinka sai da ya gama ɗinkawa sai rigar ta bashi sha'awa sai shi ɗan ya ruɗe shi sai ya ɓoye ta to kai wa ɗinkin za ka biya shi kuɗin aikin da ya maka idan ko ƙyallen ne ya yi denial bayan ka haƙura ka bar shi da Allah sai ya ɗauki ƙyallen ya ɗinka yanzu kan shi ya ɗinkawa to ba a biya mutum kuɗin aikin da ya wa kan shi <laughs> girgida kai kaga a shahidi shine yanzu ya to shi ya dawo da shi ya dawo da shi abu yusuf alqabi shi kuma kwana biyu abu hanifa bai gan shi a makaranta ba shi a bincika yana yake sai ka ce an gan shi a kasuwa an gan shi a yan buhuna yana ta dillanci to da aka tashi kasuwa da yamma ina an tashi kasuwa ta mako a anan kasuwar mako yaushe ce lahadi ko kawai sai ya tafi gidansu ita da shi har lissafi ka ta malam kai ne da kanka ce ni ne da kaina me ya faru ce na biyo sawu ne na biyo sawu ne mai da kai makaranta me kake yi anan wallahi ga ta malam na ne ya ce hakura da karatun na haka na samu na sallah zan ci gaba da abin da zai amfane mu ni da shi shi yana da rumfa kuma yanzu ya tsufa kasuwa kuma ta nema ta lalace shi na ga saboda biye iyaye na kuma na tafi kasuwa da Allah mala amun hakuri ni ba zan iya ci gaba da karatun nan ba sai ko sai kai ce zakakurin ɗalibi kamar ka yaban makaranta ya koma kasuwa wannan asara ce ga al'umma da na son gaba ban naka ya jira shi habba ban ya dawo ya ce to ina so a bamu wannan yaro ya ce a za ta malam gaskiya ya hakuri yaro da ya dawo kasuwa ce me yake kawo maka kullum a matsayin riba da kake amfani ce yana kawo min dirhami uku ce to ka bar ya zo makaranta kullum zan bashi dirhami uku ya kawo ma shi wannan wannan dan naka in yi ka bar shi yayi karatu ina fata duk duniya sai an ji labarin ilimin shi wannan yunwa da kake tsoro ina fata sai ya ci abinci kwano ɗaya da halifa musulmi wata rana to abu yusuf alkadi ya ba da wannan labarin yana zaune yana cin abinci da halifa abu jafar mansur kawai sai fashe da kuka yace Allah ya ji malamin mu abu hanifa shi sai da yayi wannan takahunin cewa wata rana sai na ci abinci kwano ɗaya da kai shi kaji kaji kaji kaji wato malami ya zama yana da idrakin ɗalibai wanda za su gaji iliminsa kada ya bari su biye wa duniya su surumce akwai malamai da dama da suka samu irin wannan yanayi akwai alimamu annawawi annawawi an ce baban shi ma ɗan kasuwa ne ya bar shi a shago sai ta karanta littafi customers su ta magana har su zuciya su tafi sai wani malami ya zo siyayya yaro nawa kaza yana ta karanta littafin shi shi malamin sai ya tsinkayi wannan yaron lalle ba nan ya kamata a aje shi wani sa ka aje shi nan to dai ga baban sai ya ce wannan yaron naka bai da amfani a kasuwa ka kai shi makaranta idan ka bar shi anan za a yi biyu babu shi ne ya ɗauke shi daga Nizza sunan ƙauyen su kenan ya kai shi garin dimashka to shi ne zama nauyin da kake jin labari haka muhammad ibn ali ash-shaukani shi ma ya taso a gida na 'yan kasuwa baban shi ya ce to wannan yaron na ga shi baya son kasuwancin nan bari a bar shi ga ilimi hasali baban shi hawa kafi yayi masa na rayuwarsa bai taba yin wata sana'a a duniya ba sai ilimi bai taba yin wata sana'a a duniya ba sai ilimi har ya mutu akwai abin da ake cirewa daga kasuwancin gidansu don a shi ya ci abinci da shi da iyalansa shi sa muke ƙara addu'a ga wannan uwa Allah ya saka mai da alkhairi samun masu kuɗi wanda za su taimaka wa ilimi malam ba ƙaramar nasara ba ce wanda za su ɗauki dukiyarsu su taimaka wa ɗaliban ilimi ana buƙatar su ƙwarai wasu ƙasashen ana yi sosai amma ƙasashenmu sun yi ƙaranci saboda yanayin yadda mu muka ɗauki kuɗi kamar shi ne numfashinmu da Allah yake lissafa mana Allah ya kyauta to waɗannan nau'o'in ɗaliban ilimi da suka naɗa kansu malamai da kuma to da suka yi haka sai sauran mutane suka gashi su ma za su iya yi su ne ‘yan boko mu da isa kafa wanda suke ganin suna iya karanta komai da kansu ka fahimta za su iya googling za su iya tambayan ai za su iya dubawa a youtube su ma za su fito su yi magana malamai suna magana da ilimi su kuma suna tsawon musu baki malamai suna magana akan matsalolin addini su ma ‘yan boko suna cewa ba haka ba yanzu ka ɗauki misali hukuncin a ce shin malamai za su shiga siyasa ko ba su shiga ba ya kamata malamai shi takara ko bai kamata ba aina ce da sai abin su malamai su za su faɗi ko ya halasta ko su ya kamata a bari in ma ya halasta ko bai halasta ba ya kamata a ce a bakin malamai za a ci ba a bakin jahilai ba in kuma aka samu saɓani to maganan malaman za a karɓa ba ta jahilan ba su jahilai ba su da ta cewa akan kansa ba su da ta cewa ami da muke magana a nan sai da malamai suka saɓani a kan idan aka ba ami fatawa fiye da ɗaya wacce zai yi kilita a nan sai da suka saɓani ma'ana shi bai da bai mallaki shi ba na ya mallaki ragama wani shin wanne zai bi zai bi mafi sauki ko zai bi mafi tsanani ko zai bi wanda ya fi yarda da shi ko zai bi wanda ya saba da jin fatawarsa ko ya zai a cikin ilamin na akwai wannan magana a cikin zafi ibn qudama almuguni akwai wannan magana a cikin zafi da dama magana akan idza uftiya ani bi fatwa aksara min eh, min wahida ماذا يفعل ko yanzu kai gugulin ka ga waɗannan maganganu suna nan kala daban-daban to kai da akan rayuwar ka ma ka da yanci na kuma ga rayuwar wani ko kuma ka sa baki a akan balwa amma abin da ya shafi duk mutane Ka ji yana magana a kan ganin wata yana magana a kan haɗuwar juma'a da sallar idi yana sa baki a kan batun rigingimun siyasar duniya da shafi addini yana sa baki a kan rigingimu shin sayul bukhari duka ya inganta ko bai inganta ba za a aiki da alkur'ani shi kadai ko za a hada da hadisi duk da jahilai sa saba kiya kan wannan fatuka suna ta rubuce rubuce suna ta yin bidiyoyi suna ta shiga rigima tsakankanin malamai to har abu ma ya gangaro daga kan su kuma ya kai kan wato yan comment su ne mustaqdimin wasa'il tawasul ijtimai wanda shi ba zai ma iya initiating wani discussion sai dai an tattauna ya zo ya goyi bayan wani ko ya zagi wani ko ya aibata wani ko ya wani izgili shi ba zai iya ma initiating wani zance ba wannan ya zama musiba to me abin yi me ya kamata a yi shi ne ya ce aljawabu fil waqfa thaniya ga amsa ala الثانية القول على الله بغير علم al القواعد inda al uqala na daga cikin ka'idoji sanannu a gun masu hankali an na tahaddusal almar'i fi ma la ya'rifuhu wa la yuhsinuhu darbun min as-safahi wal humqi wa dalilun ala qillati al-hizqi duk masu hankali sun hada akan cewa mutum ya dinga yin magana akan abin da bai sani ba wannan wani nau'i ne na asaf na wauta wal humq da ainihin rashin hankali wa dalilun ala qillatil hizik. da kuma dalili akan karancin basira wanda duk zai dinga sa baki akan abin da bai sani ba wannan alama ce akan na bai san ciwon kanshi ba alama ce akan wawa ne alama ce akan bayi da hankali cikakke ina ga wannan karya yi sa mutum ya jawo kanshi a akan shiga abin da baro shi wa kadiman kila kar magana larabawa tun da suna cewa man takallama fi gairi fannihi atabil ajaib duk wanda yake magana ka harka da ba tashi ba zai zo da abubuwan ban mamaki masu yawa In zai yi waɗannan masu maganin gargajiya da suka yawa a gari jahilai da suka yawa idan wanda ya san magani ji suna magana ya yake ji don Allah mamaki ta ce ko oh Allah Allah mun tuba ka yafi mu zamani ya zo idan mutane suna magana akan al'amuran siyasa ba su san siyasa ba yaya masana siyasa suke jin su idan mutane suna magana akan harkokin tsaro da harkokin ƙasa da ƙasa ba su sani ba wanda ya sani yaya yake ji ko mun gane yanzu kamar namiji ne yana magana akan ciwon naƙuda yana yin kamar ya taɓa ji ya mata za su ce wannan wani irin sakarai ne abinda baka sani ba kuma babu yadda ka sani ta yana ka sa baki akan shi to haka haka kowa yake ji a fannin da ya san shi in ya ji wani na shiga da jahilci duk abin da kai ka san shi kwatanta ya kake ji idan ka zo wannan bayani akan shi da zahilci wani irin bakin ciki kake kake ji bakin ciki da takura da jin cewa irin magana ya haɗan ma'inu ce laukana lijeshan la harabtu fulana haka kamar ka kai mishi farmaki to haka abin yake game da al'amarin addini yanzu kana shiga cikin harkar harkar da Allah ya aiko annabawa ya ba su littafi ya aiko mala'iku su musu bayani yadda za su faɗa kamar da Allah ya ce litubayyana lin linnasi ma nuzila ilayhim bayan da annabawa suka shuɗe, Allah ya nada malamai wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu kasa daga cikin jahilcin da yanzu ya mana yawa sun tare sai ba ya kuma na malamai ba a kuskure na Allah ya kuma malamai ga aya wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba cikin al-imrana ne Allah ya ce latubayyinunahu lin-nasi sai kun yi bayani wala taktumunahu Kan ku sake ku boye wannan ayata tana nuna Allah ya daura wa malamai aikin yin bayanin shari'a saboda cewa Allah bai aiko su ba wannan zance ne shi ma yana cikin alƙawarin Allah da gairar ilmi to Allah ya aiko waɗannan mutanen annabawa bayan da suka shuɗe ya wakilta wakilansu za su dinga bayani sai kuma baka cikin waɗannan wakilan domin kana iya zama cikin wakilan ne kawai idan ka bi ta farkin su ka samu abin da ake samu sannan kai ka zo ka sa baki a ciki ba da kai ake idan sojoji za su yi fareti ranar yancin ƙasa ko ranar wani taro ko da kai soja ne amma baka cikin da suka yi tirin din wannan faretin zai yi kai a zo a saka ka a filin fareti rana ba zai yi ba su ba kuma wanda yake da kayan gida yake zai shiga wanda bai taba tren ɗin soja ba ko ritaya ta ya zai ya shiga to shine fa irin wannan abun da mutane suke kai baka da tren ɗin ilimi baka da asbaqiya ba a san ka ba ba a san suwaye abokan ka ba ba a san ina ka koyi wani abu ba wani ma bai iya karanta maganar da ake yi a kai in aka juye ta da larabci bai iya fahimta ma mai ake in kana so ka batar da jahilai za ka yi magana kai da larabci ko a facebook ne za ka gaba wanda zai kula ka <laughs> komin nauyinta <laughs> saboda saboda language factor suna saka baki ne saboda an yi da hausa ko an yi da turanci saboda sirri na waɗannan yaran zaka amma kana da zarafi shi kenan kowa sai gaji wai bum za a yi wai gulma ta yi ciki ko Allah ya kyauta to abinda Allah ya mishi wannan tsarin ka zo kana shiga ba da ba da cancanta ba wal futiya inzalu hukumin shar'iyyin ala far'in min mashhuril masaili aw nawazilha fatawa ita ce saukar da wani hukunci akan wani reshe na mas'ala ko wata nazila nazila ita ce bakuwar mas'ala wadda da ba a san hukuncin ta ba saboda da ba ta faru ba sabuwa ce kuma dole ana buƙatar hukuncin ta a shari'a fa in kana al-mutasaddiru lidhalika mutaahhilan wanda ke tsoma baki a cikin haka idan ya cancanta ilmiyan a ilmance fabiha biha wa ni'mat to madalla da wannan aiki na shi wa huwa ala jadatin yana kan daidai bina'an ala qaulillahi ta'ala saboda Allah yace falula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ila akhir al-aya Allah yace ah, falula alfa'una harful ataf laula anan ba harfun tina'in ne daga ka sani akwai laula harfun tina'in limtina ko lau hamsin tina'in liwujud ko to ba irin shi bane wannan wannan laula anan harfu abin da ake ce mishi harfu takhsisin wa haffin bi ma'ana halla fa halla yo ina ma da a samu na fara min kulli firqatin minhum ta'ifa a samu fitar wasu cikin mutane cikin al'umma wasu kuma suka ce a anan laula za'ida ce ana ziyada ne kuma da malita akidil ma'ana kama ana cewa ne falyanfur min kulli firqatin qa'ifa amma dai wancan na farkon yafi zama cewa laula anan bi ma'ana halla ne halla kuma harfin tanbih ne wa takhsis to Allah yace a samu wasu cikin mutane su fita je su koyi ilimi idan sun dawo su gaba da karantar da ƴan uwansu to kaga in ya fita ya koyo annabi yana karanta wato yayi daidai ya dace da wannan ayar idan ko bai fita ya koyo ba to sunan shi kawai dan haye dan taka haye to ka abin da ya kamata kowane mai karantawa a sani farko game da shi a san mu'ahil ala ilmi da take karantawa a san su waye malaman shi a ina ya koyi karatu shin malaman shi nan sun yadda ya koya ya iya har iya karantawa ba shine shahadar da ake barawa tazkiya ce yayi amma kawai ba a san mutum ba a da tarihin ya yi karatun addini na wata uku lafiyayyu amma kuma ya zo ya ce zai karanta kuma zuwa na saurari shi kaga mun zalunci kan mu da shi ya kamata a san wato mu'ahil ɗinsa ko malamai su suka san ƴan uwansu malamai mu jahilai ba za mu iya gane waye malami ba kamar yadda talakawa ba su san waye mai kuɗi ba masu kuɗi suka san ƴan uwansu masu kuɗi akwai mutane dama za su iya ma talakawa ko marasa kuɗi rufa-rufa a zata masu kuɗi ne su amma da mai kuɗi ya gan su ya san makareta ne shi ya san wannan ba yan club ɗinsu ba ne <laughs> wa in kana hilwan idan ya kasance a ya tsaraitu min marifatul hukumin shari'i, bi alati bai san hukuncin shari'a ba bayi da abin kayan aiki fa zaka mu'tadin to wannan dan ta'adda ne mutakallifun bima la ya ɗaukawa kanshi abin da fi ƙarfin shi Ahimun. kuma ya saba wa Allah da nasir kitab qala Allah ta'ala wala takfum alaysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basar, wal fu'ad kullu ka kana anhu mas'ula ita dai ayar da aka kawo tun farko ɗin, ko wa qala subhana wala taqulu lima tasifu alsinatukum kabin, kar ku dinga wato faɗan magana ta ƙarya ku ce hadha halalun wa hadha haramun idaftaru ala allahi kabin. kuna kiran ƙarya kuna dangantawa Allah Allah ya ce na lazai fi Allah alkadhib wala yuflihu masu kiran ƙarya su dangantawa Allah ba ta tsira Allah ka tsare mu daga tabewa qala ta'ala kuma Allah ya yace li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati da kuma ne min awzaril ladina da bighayri za su ɗauki zunubansu cikakku da zunuban waɗanda suka ɓatar. Da wanda ya ɓatar da wasu da jahilci zunubin shi na yin jahilcin da yin fatawa da jahilci yana nan sannan zunubin waɗanda ya ɗora a kan fatawar jahilin shi ma yana nan وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من فتواه man ufkiya wanda aka amsa mishi bi futiya da wata amsa gaira sabatin wadda ba ba akan ilimi ba ba a kan doron ilimi ba da kan tafi ne da a gani na da zato aka bashi wannan fatawa nabi ya ce fa inna ma ismuhu ala man afta to zanubin aikin da ya je yayi da wannan fatawan yana kan wanda ya bashi wannan fatawa mutum ne maka tambaya akan wata mu'amala sai ka ce mishi ai ba komai ya je ci gaba da yi kawai mutum ne maka mace ta ma tambaya akan wani abu tsakaninta da mijinta ko wani miji tsakanin shi da matarsa ko wata kasuwa da mutum yake yi sai ka bashi amsa sai zama amsar ta saba wa abin da yake a ilmance to wannan aikin da yi na zunubi wannan zunubin da yayi na ci gaba da yin wannan abu to yana kanka mutum ne ya saki matar shi ya saki ya ƙara saki ya ƙara saki har aka rasa lissafi ko kuma ma irin yadda malamai suke shan wahala yanzu a mutum sai mutum ya saki sai ya ce wallahi tallahi malam cikin fushi ne ce to ai da mun ba a saki sai an yi fushi ana zaune lafiya za a yi saki ne Ta ma sai ce to tun da fushi ne ba komai sallahu amma salam ku ku ci da rayuwar ku kawai sai ya zama na ashe abin da ya dace shine ba shi fatawa cewa auren nan ya mutu ko sai ya ba shi fatawa aure bai mutu ba ya je ci gaba da zama da ita a matsayin aure kaga aure lalatacce kenan to duk zunubin wannan tare ya tasiri yana da kamasho haka mu'amalat ribawiyya ga sunan kala daban-daban ko yanzu fatawa akan azumi ko akan eh, eh, abin nan eh, wata mu'amala makamancin haka in ka je ka ba mutum tambaya amsa wadda ba daidai ba ka shiga magana limam malik an bi mai da tambayoyi kamar da yake cikin alintika da littafin jami'u bayanin ilmi na ibn abdul barri an ce tambaya wajen guda arba'in ya amsa wasu ɗaya biyu uku sauran ya ce duk ban sani ba mai kawo tambayar da ƙasar yaman ya ce gaskiya na gamu da disappointment haibatu amal minka ya malik shi mai faru ya ce ana can ana ta labarin cewa duk duniya ba malami ka maka shi ne aka aiko tambayoyin na aka ce a zo a gaya maka yanzu kuma zo an gaya maka ka ce duk baka sani ba ya ce eh ba komai ka je ku gaya wa mutane cewa jahili ne ni ba komai ba ne kun gara ma ku mai da shi tatsuniya da za a dinga gada cikin al'umma ku cewa maliku shi jahili ne da ake zuga shi yace kai fatan ka kawai ni na ba ku amsa ku je lahira ku tsira ni kuma tsaye da ni go ki fatan ka kawai kenan sai zan yi ba ku amsa ko yayi ne an je lahira ku duk ku tsallake wa ya ga muku ku ce gashi nan malik ibn anas ni malaiku su tsaye da ni ku kuma ku tsallake yace ba zan sare da lahira ta akan duniya ku ba sai ya kamata mai bada amsa akan fatwa da mai karantarwa ya zama ala hadarin min da al-aqibal wakhima alladhi yatakallam bighayri ilm آه وعند الدارمي من حديث عبيد الله بن جعفر مرسلا قال قال رسول الله Sallama, na biya ce a يجي أجرأكم على a أجرأكم على الناج wanda yafi kowa gangancin yin fatawa yake da jur'a ko zai fi kowa saurin shiga wuta قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا إسناد ضعيف لعضاله فإن عبيد الله هذا عبيد الله بن جعفر كنا من أتباع التابعين مات سنة ست وثلاثين ومئة وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطان أو أكثر حديث بيتبت بتفسك إسنادي amma irin wani hadisin babu laifi ana iya hujja da shi isti'inasa domin abu ne sananne na hatsarin da ke cikin fatawa ba da ilimi ba ɗaya kenan na biyu kuma wannan raunin baya cikin rauni mai tsananin da za a ce sai dai a wurgi da hadisin gaba daya da haka aka kawo shi istinasan ba shine mustanad na zancen ba wa fi sahib shajja hina sa'ala ashabahu anil ghusl fa qalu wanda aka ji mishi rauni a shajja rauni da aka ji ma wannan ɗaya daga cikin sojoji a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye su cewa ko zai iya yin taimama maimakon alula suka ce a garuwa ruwa ai tayammum ana yi ne falamta tajidu ma a mu. dama shi ko mai fatawa za mu zo mu kanta a gaba mai fatawa yana kawo mutane mafita ne mai fatawa anan wato mai bada amsa idan muna buga da language na ɗalibai mai fatawa ba mai tambaya ba mai fatawa mai bada amsa ko yana kawo mutane mafita ba wai ya ƙara an ta su daji ba don Allah ku kiyaye wannan matsayin ka'ida mai fatawa aikin shi shine samar da mutane mafita akan matsalolin su wanda take da shari'a ba wai ƙara anta ya su daji ba da suka tambaye shi cewa ko da ya tambaye su afwan cewa ko akwai mafita suka ce a'a la najidu laka rukhsa ba wani sauki fagtasala to kuma janaba ce a jikinsu sai yayi wanka sai wanka sai ruwa ya taba inda wannan ciwo yake a kansa cikin sai ya mutu wa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama labari yake ga manzo Allah sai annabi ya ce qatalu sun kashe shi qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka ala sa'alu id lam ya'lamu mai hana tambaya da ba su sani ba inna ma shifa'ul iyyus su'al nabi sallallahu alaihi wasallam ba da ka'ida cewa kadai warakar jahilci ita ce tambaya tambaya ita ce maganin jahilci alhadisu rahu Ahmadu, abu dawud da ibn majah can da annabi ya ce qatalahumullah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi imam muslim an tambaye shi ya manzo Allah kakan yi fushi wani lokaci har ka ga mutum magana mai zafi gashi kuma Allah yana amsa addu'a ka yayi kenan sai ce ai na roki Allah sai ce ya Allah ni ma mutum ne kamar kowa idan na yi fushi na gaya mutum wata magana Allah ka juya mai ita zuwa kyakkyawa addu'a to haka ake fassara duk irin waɗannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa ko ya la'anta suna nan ɗaiɗaiwa ko ya mutum mummunan addu'a Imam nau ya kawo wannan fa'ida a cikin shirin Sahih Muslim haka nan al-Imam zahabi a cikin tarihin Muawiya da ya a cikin siyarwa Alamin ya yayi magana kan Muawiya wata rana annabi ya aika ya kira shi ya jinkiri ce na can abinci haka sake dawo har mun zala sallallahu alaihi wasallam ya baci ce aje a ce kada Allah ya sa ya koshi Allah ya hana shi koshi sai Muawiya baya koshi sai dai ya gaji da tauna abinci ya tashi yace yace la la ashba'u illa an a'ya haka ne kwantri square mil yakan ci 7 square mil ne a rana kuma ya fara cin abinci ba sauki sai sai zahabi yake cewa wannan ya bayyana wannan fasara ta bayyana karar cewa wannan ni'ima ce ga Muawiya ba azaba bace ba baka addu'a bace shi kuma ni'ima ce da mafiyan mutane za su yi fatan su same ta ya kake gani da aka gaishe ka wata babbar walima ta yan gayu kana zuwa wani lokaci kanshi ma sai yana ka ci abin arziki Ko kuma ka fara cin wani kafin ka kai ko ina ka cikin kaya ka ga bikin zuwa babu zanen daurawa tun da ce za ka samu irin wannan falala a ce kaci kaci kaci ada ka more ko in ba kullum za ka samu to kaga in shi a su yi kuskure a nan da suke ɗauka wannan a cikin masalib na mu'awiya alhalin kuma man kaba ce gare shi Allah ya huwa ce mai tun a nan duniya ya ci ya sha iya ransa a wa ka samu ba sai aljanna ta za ka ci ka ci insha Allah Allah ya samu samu ko amma a nan duniya ne baka yi saka ci abin da kake so ka zauna lafiya ba ko dai ka ci da yawa cikin kai lalace kai ta gudawa ko ita maka da wata tsohuwar olsa kuma kana ji kana gani haka za ka kyale shi kuma duk inda ka je abinci mai daɗi haka yake da wannan shi'umcin ba ka yi cin abin arziki sai ka zai ka shi Allah ya kyauta suna ganin bari mu saurara a ko an yi awa ɗaya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله